alaman ka zama ustaz masha Allah alama ne na cewa ka matsa fadan Allah kuma na taya ka murna Mun duk wanda ya zama mutumin kirki a yau a halin da ake ciki abin aje a taya shi murna ne to amma za ka kara wannan ne ta hanyar aiki yanzu ga ustazai za a kira sallah ba za su yi himma su yi allah zo masallaci da wuri na ka same suna yin na filfili kafin da bayan salloli azumin ta tsawai yi bayan suke yi ba yau ta katin alkur'ani bayan suke yi ba duk wani abin da aka ce na ƙara shiga wajen allah ne sai ka same su suna ɗara ɗara da shi me yasa shi ustazi ne amma fa ji manzan allah da allah maɗaukin sarki nufin zai ƙara mashi matsayi a lahira sai ce mashi wa minan Fata fatahajjar bihi na filatan laka a sa'ayya ba a saka rabbuka makaman Mahmuda aiki aka ƙara mashi kai da ya kamata a ce kafin lokacin kiran sallah da mintoci ka zo masallaci ka yi alula in ana bukatar sharan masallaci ka yi ka kintsa butoci an zuba ruwan alula ga sauran al'umma an kintsa komi ka yi nafila ka yi karatun alkur'ani ka yi nazari ka yi zikirori ka shirya a zo a same ka amma sai ga a sai dai kawai gama garin mutane shi wasu ustaz yana ganin ai su ne ahalul lahi wa safwatul mala su ne na dama ga Allah kawai ai marmaza a gama kiyama su shiga aljanna wannan kai hankali kuma na san duk wanda yake jin wannan magana ya san gaskiya ne in ka ga ustaz na matsan addini 100% bisa yana wani abubuwa za a ce sabon ustaz ne zai bari ne duk irin waɗannan abubuwan fa ba daidai ba ne an gano wannan da kyau ko sanda allah ya nufin zai ma zakariya baiwa za a ba shi ɗa da ya ce a nuna mashi aya ba aiki ya gasa ba mun gano wannan da kyau ko aiki ya gasa kuma sanda ma za a mai bushara da ɗan ai cewa kai wa na dadhul mala'ika wa huwa qa'imun fil mihrab yusalli fil mihrab yana sallah yana bin Allah annabin Allah ku gano wannan da kyau ku wallahi al'adun jama'a ya kamata mu dage wajen bin Allah duk abin da yake saban Allah ne duk yanda zuciyarmu ke so mu kokari mu yaki zuciyarmu mu bar shi ko menene shi in kaga bala'i ya saukan ma al'umma sun watse ko allah sabon allah ne in kaga allah madaukin sarki ya bunƙasa al'amarin al'umma wala biyayyen allah duk wanda ya saro hudu man yau ai ya riga ya fayyace komai kun gano wannan da kyau shi yasa waɗannan al'amuran ko kowa ya je ya kalli shi? ka duba kai waye kai shin allah madaukin sarki zai iya ɗaukan ka ya aiki da kai ƙaunan da ke tsakaninku da allah maɗaukin sarki har ya kai allah maɗaukin sarki ya maka haka amma aiki ne zai nuna wannan ƙur'ani na cewa ƙuli imalu fasayar allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu ku dai ku yi aiki wallah ko a ɗaka kake ko sai allah madaukin sarki ya fito ya bayyana ka duk yadda kuma kake ƙoƙarin talla in allah maɗaukin sarki bai nufin bayyana ka wala za gama tallan la Allah madaukin sarki ba zai kalle ka ba shi yasa mu dage mu yi kamar muna yi da gaske Allah ya tsare mana imanin mu malai cewa